mataimakin shugaban majalisar dattawa sanato ikira madu ne ma jagoranci tawaga zuwa jihar adamawa wannan tun farko ma sanda shugaban majalisar dattawan sanato bukola sarake jagoranci irin wannan tawaga zuwa jihar borno don ganin halin da ake ciki da kuma irin nasarorin da ake samu a yanzu baya kuma ga irin taimakon da ya kamata gwamnati ta bada ga al'ummar da kicin boko haram ya shafa sanata ali mai dan majalisar dattawa ne daga jihar borno ya ce ma za su taimaka ta kowace fuska na ganin an tallafa waɗanda rikicin ke shafa a don haka ne ba tabbacin cewa a matsayinsu na 'yan majalisar dattawa za su ba da haɗin kai ga yunkurin da shugaba buhari ke yi na kawo ƙarshen wannan matsala ciwo ne wanda dama kaɗan kuma yanzu ya yaɗu ya zamanto abu ne wanda duk duniya ba sun damu da ita to kuma ga sabon shugaban kasa shi ma ya mai da hankalinsa akan wannan maganan tsaro musamman na north east yadda ya shafe to mu a zaman yan majalisar musamman nan dattawa haƙƙi ne akan mu mu tsaya mu tabbatar da cewa mun yi duk abun da ya kamata mu yi na goyon baya da ba da karfin guwa ma gwamnati don a tabbatar da nasarar abin da aka sa a gaba ba wai kawai mu zo na abuja mu yi magana ba sa ya kamata mu je inda abun ya fi tsamari mu je mu gani da idonmu me yake faruwa kuma mu yi shawara da mutane da suke kasa akan me suke tsammani ko kuma me suke so gwamnati ta yi kuma sanan jami'an tsaro mu da suke kasa can zuwan mu zai kara musu karfin guwa akan abin da suke. ne kuma kamar takwarorin su ma 'yan majalisar wakilai sun saba layar ganin cewa an kakwashe wani matsala ta 'yan boko haram to ko shi ma waɗannan matakai ne za su ɗauka mr adamu kamale ɗan majalisar wakilai ne da ke wakilta ba micika da madagali wanda ma ba daɗe da kwatowa ba daga hannun boko haram majalisar wakilai a yanzu nake ga maka an ka lura murga mu yanke shawara akan duk gadaji da suka kakarya musamman na wanda ya hana haɗuwa borno da yobe ga mu yanke shawara majalisar ta yanke shawara aka a gyara kuma na tabbata yana ciki daya daga cikin aikin da gwamnatin tarayya na Najeriya za ta yi da gaggawa banda haka din mu ma dole yanzu muna ta mahaura a majalisa akan ya kamata majalisar karan kanta mata tun kiro komiti wanda zata zama ba aikin da zata yi illa ta lura da problem na north east din nan domin in mu yi haka za mu gani dai kullum ba ma so ɗaya ne za mu ziyarci wannan wurin ba ya kamata mu dinga ziyarci wannan wurin kowane lokaci domin mu gani cin gaba mutane mu yanda za su farfado daga cikin wahalar da suke ciki wannan kuna ma zuwa ne yayin da kasar amurka da kuma bankin duniya da ma wasu kasashe ba da gudunmawar miliyoyin dola ga gwamnatin najeriya don sake tsugunar da al'ummomin da rikicin boko haram ke shafa to kome al'umman yankin ma ke cewa ne game da wannan yunkuri alhaji kyari idris da ke zama shugaban al'umma a yankin arewa maso gabashin najeriya ya ma ba da shawarar cewa idan allah ya sa aka samu aka ci nasara aka samu zaman lafiya a wannan yankin to muna so mutanen nan mu ga cewa sun gaggauta koma gidajensu don gudun hijira a gida masu gidajensu a kuma samu a ɗan babba su 'yan abubuwan da za su yi sana'o'insu da sauransu kuma bayan ka gonaki ma yanzu sai an tallafa musu a kai don gonakin ma ba zai yi ba don bumabumai da sauransu ya ɓaɓata kasan wajen idan aka koma gida aka gyara mutane gidajensu aka giggina musu gidajensu to aiki na biyu shine matasa matasan nan su ne yaran manyan gobe yanzu a Najeriya ba matasan maci baya a duk ƙasar Najeriya irin matasanmu na 'yan North Youth. Kawai yanzu ma da alƙaluma na nuni da cewa dubban rayuka ne suka salwanta baya ga dukiya yayin da a ɓangare guda wasu miliyan kuma ke gudun hijira a ciki da ma wajen Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.